ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ya wannan manzo suna tambayar ka game da lamarin mata abin da ya wajaba gare su da abin da ya wajaba a kansu ka ce Allah zai bayyana muku abin da kuka tambaya kuma zai bayyana muku abin da ake karanta muku a cikin alkur'ani a kan sha'anin mata marayu waɗanda suke ƙarƙashin kulawarku kuma ba kwa ba su abin da aka wajabta musu na sadaki ko na gado kuma ba kwa kwaɗayin aurensu kuna kuma hana su yin aure saboda kwaɗayin dukiyarsu kuma Allah yana bayyana muku abin da ya wajaba dangane da yara raunana game da ba su haƙƙinsu na gado, kada ku zalunce su da mamaye masu dukiya. Har wa yau, yana bayyana muku wajibtin tsayawa a kan marayu da adalci, da yin abin da zai amfane su a sha'aninsu duniya da lahira. duk abin da kuka yi wa marayu ko wasunsu na alheri, hakika Allah ya san shi kuma zai saka muku da shi.